العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله آه، أولا اللي تشافي نسوج عسكري يتشي فصل ربيوا الخلق شي خلقي طلاق سكيني بعوض بعوض da musanyi tabduluhu huhiya wanda ita matar take badawa augairu hakoninta shikenan mata ne ta gaji ko kuma tana ganin wannan mijin ba kilas ta ba ne ta ta riga ta fita duniya duniya ta hure ta ta ga maza tana ganin wannan ba ta sa miji ba ba kilas din ba ne za ta canza kilas ke nan sai ta bashi wani abu ko kuma ita ba ta da ko sisi amma tana da ya ko ko mahaifiya ko ta kawa sai ta lala kudi sai ta bada shi ke nan zai je auren shi fayil zamu saki na tabbata waya jibu dafa'ul iwadi musanyan kuma yana zama wajibi to in aka kulle wannan saki ya tabbata shi ma musanye ya tabbata ya zan wajibi illa an tabzulahu litatakhallasa min sharihi sai in ta ba shi kudin ne don ta kukuta daga cutarwansa mugu ne zalimi yana azabtar da ita azabtar wanda shari'a ta yi da azabtarwa ne ba ita take faɗa cewa azabtarwa ne ba kasan su mata haɗari ne to shari'a ta yarda da cewa wannan an yi bincike wannan abin lalle zalunci don ta kubuta ga wannan zaluncin faya harumu radduhu ko kuma faya harumu wa raddahu in ka ce faya harumu radduhu to dawo mashi da kuɗi ya haramta ko kuma faya harumu to shi ba da kuɗin nan ya haramta wa raddahu in an ba shi ma ya dawo da shi idan mace ta ba mijinta hul'i saboda fituna yana cutar da ita aka auna sai ta ba shi hul'i sai yar uwanta ta zanta ce ai ba a ba da hul'i yi ana ba da hul'i ne in kana so karbi da miji na nishadi ka gaji da shi amma in shi ke cutar da kai cutar wanda shari'a ta karba to ai ba a ba da komai raba auren kawai ake yi sai ta kai kara kotu in ta kai kara kotu alƙali ya tabbatar da cewa ana cutar da ita to sai ya tabbatar da saki ya warware shi shine ya dawo da shi in nan fa ya harumu radduhu ko fa ya harumu waraddahu duk yadda kai yayi wa yasihu shi hulɗin nan yana inganta ala sadakin akan sadakin da mutum ya bada ila ya ba da dubu hamsin ko dubu ashirin ko dubu ɗari sai a dame da shi wa aksara ko kuma ta ce mishi kai ni fa yanzu na riga na yi kuɗi wanda na hangi wanda nake so na san yadda zan yi aure shi insha Allah ga miliyan ɗaya ka je kai aure nawa duka ka bani dubu hamsin ne ko dubu ɗari ya halatta wa aƙalla ko ta ce zan baka dubu sha biyar ka cika kai dubu ɗari ka bada amma kai ga sha biyar ya halatta kai wa alal majhuli in ma majhuli za ta bayar shi ma an karba ni zan warwar wannan wannan aure na gaji da shi zan baka cikin awakai na zan baka akuya guda kaga zan majhuli wacce a ciki ya kamata wanda za a bada a sa mata igiya ne a jawo ta a ce a kan wannan to amma sai aka yi shi majhuli ce zan baka a cikin awaki na ko a cikin bayi na ko a cikin shanu na ko a cikin dilolin can na zan baka dila guda kaga jihudi dilolin ba ɗaya bane a dakin ga wannan a daure ga wannan a daure ga wannan a daure ga wannan a daure to don ta dauka ta bada in ka ce eh na yadda to shi ne hulbi ya tabbata saki ya tabbata kai kuma ya tabbata a baka wannan kaya waje ba wal galari ko rudi ne ko da rudi ta bada an karba wani yana ƙara nuna mana abin da karanta tun a shimfiɗan farko a babin nan wallahi suke ba wasa da shi duk da aka zo mutum ya zo wani gigin kirme ko giya mutum ya sha ce na saki mata na saki ɗari dakka shi za a yi kuma a tabbatar da saki uku ba wasa ake ba wasa da saki walgarari ce to ni na gaji da wannan zama aure zan baka ga kuyana nan tana da ciki in ta haihu zan baka dan shike na kaje ka aure wata yace na yadda to ƙaryar rashin kunya ki ka san ko ba kullu ciniki da garari ko to a saki yin mutum aka sa garari a kuli ya yadda ko an karba fa in salima fa huwa lahu nan? don Allah ya kaddara ta haihu sai gashi ta haihu wata budurwa ko kuma ta haifi wata wani katon rago ko katon bijimin sa shikenan ya sha Nan da an ce ne in ta haihu ko wa illa in ku tana haihuwa ku jaki su jariri ya zo a mace fa lazima talaku dunahu an saki ya tabbata akan shi shi za ka ce hu a kan shi saboda ba za a ba shi komi ba zero sai da ɗauki gawon ma ya kira masu kwadago ya biya su je su je su je su binne tunda za a bar gawon dabba ne a wuri ai rubiya zai yi rinka waje kai kal muharrami wannan shi kai ko haram ko abin da yake haram ne ta ce ni na gaji da zaman auren nan zan baka taba ne kwali guda tunda ka lalace mashayi ne kai to ga taba kwali guda sai ce tunayar da yadda kagin ya ba haramun ne ba an yadda ta saku wa minal maridati mace mara lafiya tana iya hulɗi ba da so ta mutu ƙarƙashin wannan mijin Allah ya sauki kuma ba cutu da ke yi kawai dai rashin kunya ne da lalacewa da fatan basira ba ta da lafiya ta ce za ta hulɗi to an karba ila ƙadar mira su malamai sun kai komo abinda za ta bashi na hulɗi to ya zama kwatankwacin da inda ta mutu ne iya ka mana zai gada ke nan wakila wasu suka ce o oh, kadar sulusi ha inda bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyanta ba tana iya bada an gane ko alhamdulillah sai mu tashi fasulun yufawwidu ila almar'ati talaquha ah sai mu dan fadi kalma ɗaya biyu ɗan uwa musulmi sanarwa ya gabata cewa yau uku ga wata haka ne ko sarkin musulmi ranar litinin majalisar ta ba da sanarwar cewa ba a aiko mata da ganin wata ba saboda haka talata talatin laraba ɗaya ga wata saboda haka laraba alamis Juma yau uku ga wata kuma galibi duk wanda ya duba wata ma ranar talata kusan ya kai sallan shayi. an fito sallan shayi ne sannan ma watan ya ɓace hmm. saboda haka ba mu wani shakka akan kirgan muna cikin sha'abana manzala sallam ya inganta a sa. duk da jarumi ne shi yana ƙara mara a wannan wata saboda shirin ramadana ramadana wato in aka ce yau an gautar ramadana ka ce wani kwazari ne na ni'ima ya kwararo kowa ya yi fundin fundin ya ɗiba abinda zai iya don manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam malaika jibril ya yi addu'a ya ce amin duk wanda ramadana ta zo bai abinda a gafarta mishi ba Allah sa a wuta ma a sace inda za a manta da shi irin wanda wani hadisi na bukhari da yake cewa za a dauko su a ce su yi aljanna masu ce innaha mal'a ya Allah ai aljanna ta riga ta cika ba ma wuri saboda su a wutan ma an aje su can an manta da su ma akwai wasu ibarori wasu jimloli da manzala ya rika amfani da su saboda masu sakaci ya ce akwai wasu wanda yake yan aljanna ne sai an manta da su saboda makar tsabin makara a sallah su kullum sai ta da kamar suke zuwa masallaci wanda Allah ya ce to waɗannan ko sun yi aikin aljanna sai an sai an hora su a aljanna ba za su shiga da ba sai an manta da su sannan a tuna da su daga baya sa su to malaika jibril ya ce duk wanda ramadana ta kama yana da rai bai abin da gafarta mishi ba Allah ya sa an sa shi a wuta an sa shi can ma inda za a manta da shi kafin ma zai shiga aljanna in ma yayi abin da zai shiga aljanna ke to da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana kintsa cikin sha'ban ya inganta hadisin sa cewa yana azumi a waɗannan kwanakan ko ba da riwaya ta zo da yana azumi ƙasa da rabin wannan watan ana na aisha take cewa na fi samun sauƙi a wannan watan na ayyukan gida ko da ma ana bi na bashin ramadana ne to a wannan watan nake biya saboda manzo Allah hidima ya tun yanzu ya fara sallama da gidan shi aikace aikace ya yi mushi ya na gida ya fara sallama da su ya fara horar da kanshi akan ya zauna ya tarbiyyantar da kanshi don tunkarar ramadana saboda ana so mutum ne biyu a su da ɗabi'u na malayi ba ci ba sha sai ibada to idan manzala na kintsawa aka ga mun kamata mu kinza in ba za mu iya azumi duka kwana goma ba ko sha biyar ko ashirin tunda riwaya riwayoyin dai ruwaya mafi yawan azumin shi shine yana yana huta na kwana uku ko hudu shikenan a ƙarshe kenan shi kuma wannan dan ya istidadi badani bayan ya gama saboda abinda ake so a hora zuciya ce zuciya ta horo sannan jiki mutum ya tattalin jiki ya tattalin ruhi tattalin ruhi koya ma ruhin ibada mu za a ga yanzu in ramadana ya kama akwai kaka na sallah kaka ita ce sati guda in aka ce yau an ga yau ranar yau aka fara a shanfa za ka ga masallacin ya tankam ba da sati guda duk yadda kake cewa ka so tsama mutane ba da sati guda ka kwaci mamaki za ka ga masallaci an watsi ba wani abu ya kware mu ba rashin tattali sahabbai da suka san ba su kai manzan Allah ba ai su a shaban suke shiryawa kadai ai ya inganta su sahabbai suna shiryawa ne tun wata shida to mu ko da mu kai sabon fa ba fa gaba daya kaga mu namu sai da tayi suna shiryawa ne wata shida shi kuma za sallam da yake jarumi ne sallan daren nan kullun yake yi daidan ne ya zama shi al'ada sai a damini a wannan watan yake kintsawa sai kyau kowa shi ya san kan shi shi san bukatun shi kamar karatun muka yi jiya na tafsiri alhamdulillah mun karanta Abdul zikiri da Abdul du'a mutum ya tsuntsunta ya hada mu nan fa yan kadan ne bukatunsu ba su da bukatu mai yawa mu nan wallahi suna da bukatu da yawa kai wani ma na zai bude maka bukatun shi sai kaman ka ruga dugu to amma kuma manzo Allah ya kantar da mu bukatu a wurin Allah Allah ke biyan su ba wani ba shi karan kanshi idan ya shiga matsala ya ƙara ganin matsalan ta ƙaru ya ƙara ganin matsalan ta ƙaru Allah da yake na nemawa bai rabuwa da shi har sai da ya yi kirari ya ce lakal otu lakal utuba wala ubali kai zan liƙe mawa kai zan na nemawa ba zan damu da duk wannan wahalar ba bayan ya fito ta'if an jife shi jinin da ke daga ƙeyen shi ya zuba har ya kai agaran shi na ƙafa ya ce ya Allah in dai ba sa'a maka na yi ba aka yi min wannan wulaƙanci in dai jarabawa ce ya Allah da sauƙi amma ko laifi ne maka ko jarabawa ce ya Allah kai dai zan liƙe mawa kai zan nane mawa ba zan baka ba zai kyau kowa shi san kanshi ya san irin bukatun shi tun yanzu mu fara mutum ya fara horar da kanshi akan yanda jikin shi zai iya tsayawa zuciyar shi za ta amsa ya iya tsayawa saboda ramadana kamar yadda ce kwazari ne kuma manzo ya ce a tsaya a tsayu ne a sallah ma a tsaya ba sallan tarawihin nan ya karantar da ita bayan da baki man kama ramadana imanin wace saban ya karantar da sallan tarawih hadisin abu zarri shi yafi yafi shahara yafi inganta yafi yalwa ya tsaya 25 ya tsaya 27 ya tsaya 29 kowane rana yana ba up ranar farko ya raya rabi a eh, sulusi 1 bisa 3 rana ta biyu ya raya 2 bisa 3 rana ta uku ya raya duka a tsaye-tsaye aka yi sahur kuma haka magabata suka gane kuma haka sallan tarawihi yake shi sai kimshi tarawihi sallan da ba zai ta sai an sai liman ya huta in dai liman ba hutawa yake yi to ba tarawihi yake yi ba irin qiyamul lailin ne da ake a kowane dare ba irin na ramadana ba kuma sunnan ke nan. in kaga ana tarawihi bai kai ɗaya bisa ukun dare ba ko biyu bisa ukun dare ba ko duka ba to ba da irin na manzo Allah ake yi ba amma ya yi tun manzo Allah ya ce abin nan umarce ku yi wanda za ku iya amma ba irin na manzo Allah bane na manzo Allah in ka fi kowa rauni ka kasa dare uku kamar yanzu mu ce dare na da awa tara kin sallan awa uku a ce shafaki na fadawa karfe 8 alfijir na fitowa karfe ka kaga ka samu awa tara in kun tsaya karfe 8 tara goma sha ɗaya to mafi rauni ke kuna da rauni ce ku raye wannan zuwa nan ba in raka a biyu za ku yi in raka a hudu za ku yi in shida za yadda ya sauwaka ku raye da ya kai haka sulusi in kuna da karfin da za ku raye biyu to shi ya fi in kuna da karfin da za ku raye duka shi ya fi su dai sahabai in yadda suka gane ne alkitabu suna alafa fahmi umma su bayan manzo Allah ya wuce abin suka gane kawai in an zo tarawihi bayan sha'i sai sai su bayi ba mai komawa gida har sahabbai da alman suka tsari ba mai komawa gida in sun zo tarawihi suka zo masallaci bayan isha'i to sai sun koma sahur za su gaba da sallah ne iyaka ana yana hutawa shi ya sanya tabi'ai da suka zo suka gari ba su kai sahabbai ba suka yawan ƙara rako'i don za a samu nishadi a rinka samun dan jujjuyawan jiki masu sahabbai za su ta karatu ubayyubi bai damu ba ya ta karatu kuma sabon sallah manzo Allah amma ba ramadana ba ai an ganta a yi kan karanta izu goma a raka ɗaya izu goma a raka ɗaya kuma haka ya karanta a tarawihi tarawihi ya ɗauke shi kamar sanin shi kadai haka ya kasa dare uku ya yi kasa biyu ya kasa duka in ba azumi ba ne shi da yake kasa dare shi da yake kasa dare sallah rabi yake kuma na tsakiya kashi biyu na farko huta yake da hutawa da iyalansa da bacci kashi biyu na farko Wani hadisi ne ingantacce kashi uku kuma na tsakiya tun da shida ne sallah yake ga baki daya kashin karke shi kuma baina baina shi ba bacci ba shi ba sallah ba tun yana kwanciya ne amma matashin shi nan tafin hannunsa haka yake yi nan din shi ke kafewa sai ya kwanta a haka kwantawa yi amma a haka kaga bai saki jiki ba saboda shi kashin karke ne wannan daga shi sai sallah haka yake bacin ban sani ba da yake galibi a lusana yadda ana practicing irin waɗannan abubuwan wanda mutum zai tsakani shi da Allah mutum ya kokari ya raya wannan sallan sallan dara haka manzo Allah yake kasa daren shada amma da ramazan uku ne to gaskiyan magana yan uwa alu suna ana fa kaurace masallaci ba fa a kin tsawa za ga masallacin da an idar da sallah azkaru ke gagara masallatan ahlus sunna subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar ya gagara da an ce assalamu alaikum wani ma saboda lalacewa ya zo da wayan shi ya sace a vibration ana sallah ne yana jin hushin liman wayan shi tana ana ana ana kiran shi ana kiran shi saboda haka da liman ya sallama ko ya fita wasu ma suna suna binin biyan sallah yana tura suna bubuge su ya kosa ya fita idan ko hello eh ina nan sai ya gama wahala ma wani ya ce a ah, wannan a shekara gari da wannan buga ne digo kana gari ya bata mai lokaci mai zan mushirici gaba daya ya lalata ma ayyukan shi da ka yan uwa gaskiya mai bakin kokarin mu mutum tsako mai sallah sallah sallah sallah mu kuɗe da kaunin mu kuɗe da bayan mu kuma ko da ba za ka iya ba aka samu wanda za su iya ku muke su iya su yi su karfafa su su dage su don aksarin muna da rauni kuma sai a ce mu haka muka saba haka ba mu ta yi wannan ba daidai ne ba ki da ahlus sunna ba ko kai ke limancin tarawihi dalibanka da matasanka suka zo suka ce malam mu a taimake mu mu ƙara lokacin nan mu yi kaza ba su dama su ta yi ko kai ba za ka iya ba zo ka yi raka ɗaya ka tafi amma ba za ka iya ba muwa da muke cikin zamani mai fitina mun yi yawa masallaci sun yi kusa canza masallaci nan ka karfafa su kuma su dage idan kana so ne a kai gagaci in sun yi kana da ladan ba ka cewa ka bari sai mun mutu ba a ko kuma wasu na dagi ana ta wani wani addini shi addini nan fa sauƙi ne game da magawa ne misali jiya shi addinin nan gaba ɗaya sauƙi ne ta wani sauƙi shi dai wannan salaka maza la da shi ɗayan uku sabai kuma haka suka gane tabi'ai ma haka suka gane magabata ba wani sabani aka ya kai shi ba amma an kai wanda ba haka ba ba a ce bai yi ba yayi wa ma tukun bihi fatu min masa za su dacewa ake nema fiyayyen dacewa kuma ka yi shi kamar yadda manzo Allah yi in kai wannan ya yi saboda ka uwa da Allah mai maka mu fada tun yanzu da kabbai da abin da za a ci ana tattalin abinci wallahi shi ma ya halatta shi ma ya halatta mutum ya tattalin abin da zai ci ga ramadana ya yi sadaka kuma kuma ga shi masu bukata karuwa suke kullum mabukata karuwa suke kullum kuma kada ka damu da wani wani yana matakin albashi na uku ko na hudu ko na biyar duk wannan take ba wallahi Wani yana na matakin albashin na hudu na biyar na goma amma dai bai iya ci da kanshi abinda ake bashi bai iya rike shi ma yana bukatan taimako bari gani yana wanka yana rike fayil kai dai yana rike fayil kawai Allah ya taimaka shi ma taimakon yake nema shi ma a taimaka mishi kowa shi ya san kanshi a cikin mu nan ya san abin da yake da shi da bakin gurguru a rinka a taimaka mu juna wannan ya dan samu kaza a aika ma wannan wanda ya samu kaza a aika mu juna kuma a yi kamar yadda manzo Allah ya ce kamar ma yanda Allah ya karanta da maratib yayin abin da ka ciyar ka ci da kanka da iyalanka ka ware mu kada gidanka ya zauna haka nan sai iyayenka in Allah ya maka arziki iyayenka na numfashi ka ga me ka iya taimaka musu sai yan uwanka na jini ka ga me iya me ka iya taimaka musu sai marayu kul ma fa min khairin kulli walidaini ko wal aqrabina wal yatama marayu me ka iya taimaka musu miskinai me ka iya taimaka musu makota haka dai yanda Allah ya jero su kulli walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakina wal jari zil kurba wal jari zunubi wasu abin jimbi wa malaka da imanukum yadda Allah ya jero su sai wannan sai wannan in ya kare a wuri guda shikenan in ya tsara gaba duka jinsin ma kai sa'a kai mawadacin da Allah ya baka harin da duka suka samu to yayi haka nan musallatai mutum da abin da ya tanadi ya aji ya taimaka ma musallatai wani zai zo masallacin a buge da abin da ka zo da shi da wuri aka dan raba wasu ne da ka ci da masallacin duka ba ko da kuninka ne wanda za ka sha ka samu leda ka zuba ludayi uku ka kulle ka riko abin kan ka zo masallaci kana samu wani kami mai yayi ba magana sai an yi rabin bokiti ba ko an yi bokiti ba in kana da halin da za a iya yin bokiti guda kullum a kawo masallaci wallahi yayi idan ma tarawihin ne za a yi ka dan tanaji wani abu masu tarawihi su samu karfi kana taimaka musu yayi sai ga kai ma ka tsayi kuma gashi yanayin garin na zafi ne karken ta za a fara azumin ko da ma an fara ruwan damina karken da ruwan bai kan kama ba ana cikin zafin ne to kaga azumin ma ba a san wanda irin wanda za a yi ba ga wanda Allah ya masa rai za a nemi taimako wanda ke da karfin arziki zai isa sabon janareto da sabon fridge ya saya ya rika sa ruwa yana ba mutane suna sha duk taimako ne ko generation shi mai service ya gyara shi ya rinka sa kayan sanyi kawai ce wannan na azumi ne bi yayi duk dai abubuwan da Allah ya sa ya faɗo cikin zuciyan zuciyanmu kuma gurgurdan hali kuma kada ka sa ido mu kuma wanda bamu da shi mai hakuri, kada ka sa ido sai an ba ka awa in baka samu baka yi hakuri, ka zan mutum mai hakuri, ba ka jiran kowa in ka samu shikenan in baka samu ba shikenan wasu ma karkenta azumin zai kama na sahur din ma babu Safar ɗin ma da za a yi ma babu sai ku gidan kaki da ana ci ana zubarwa mata suna ce maka uzuri ne ko sun manta to a taimaka ma wanda ya samu a bashi kai kuma ka sa kanka kana'a kada ka ji wajen za da kawo masallaci ka ce amma ana kawo kai ma ka kawo ba ruwanka da wani na kawo ai ba ce kadai ke nema janna ba zo da naka kai ma zubo naka ka zo da shi kar ka zama mutum zuciya kai tun da wani na kawo wani na kawo a to ai mu alhamdulillah ni ba sai na zo da nawa ba wallahi ka zo da naka karken ta nashin ba zai wadatar ba kai in ma zai wadatar kila naka da kai naka ya fara shiga kai in ma wai ya bayar ka bayar akwai abu a ciki duk shi Allah ba yana bada ladan ba yanda zai ba wannan afkar sa'im kai ma haka zai baka afkar sa'im kada ka ce ai ya riga sun riga sun yi bude bakin ni na ba su ba zan samu ladan ba bai ba marowaci za a ba ba kuma wanda bai da shi ne za a ba ba Allah ne shi Allah yana ruwan shi duk in yi ba kowa ya ba kowa ya ba kowa ya ba kowa za a rage wani abu sa abin da ya mallaka ba za a rage komai ba saboda haka zai ba ka zai bashi tunda niyan kenan saboda haka don Allah mu yi kokari alaka mu da masallaci ya karu yawan zama a masallaci ya karu don tarbiyyantar da kai yawan bude qur'ani ya karu dan horar da kai akan tsayawa ya karu sannan masallatayen mu mu kokari mu inganta salloli mu nagarta su masallatai a yi shawarwari a ba juna shawara in an kira sallar magariba in an yi sallar magariba a daga ma mutane kafa su je su buɗe baki su masallacin tsakanin da Allah za ka suna wahal da masu bin su sallah lokacin sallan suna yi haka nan za su kira tsasa kiran sallah wani ma bai magana cin ko sai ya da kurana ta daka shi ya da ma da hula a hannu ne amma za ga ba dan ƙara lokacin da mutane su yi numfashi a rika taimakawa mutane don a samu su samu nagartar da za su tsaya su aiki su sallah wajen ci abinci kuma ce ɗan dan kaɗan kada ka tara wannan ka cinye ka huta ka cinye ka zo ka tsaye da sallah ka raka yi Allah ya gani na yi kokari ka bi da yi ko kuma kana zuwa kana ce Allah ku barka fara yawo zurutu da buta har a yi da sallah kai baka samu komi ba saboda haka mai kokari dai mu taimaki kai duk wanda ya bi da yamma waye ya makan shi ne da sallan da komai mutum ya makan shi ne Allah ya karba mana Allah ya halartar da mu wannan abin nan wannan wata na Ramadan kamar yadda magabata suka yi zai ce Allahumma ballighna Ramadan amin Allah ya taimake mu wannan wahalar ruwa da ake fama da shi Allah ya kawo mana karshen shi Allah ya shayar da mu ruwan damina amin subhanakallahumma nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk alaba kuma bismillah sallallahu alaihi